Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Gwamnatin Biden ta buƙaci Majalisar Dokokin Amurka da ta amince da sayarwa Isra'ila harsasai dubu arba'in da biyar na tankunan yaƙi na makaba a farmakin da suke kaiwa Hamas a Gaza a cewar wani jami'in Amurka na yanzu da kuma wani tsohon jami'in Amurka. bukatar washington din ta ƙara nuna damuwa kan samar da makaman amurka a yakin da ya sanadin mutuwar dabban fararen hula a yakin falastinu tun bayan harin ta'addanci da hamas ta kai kan isra'ila watanni biyu da suka gabata yiwuwar sayar da makaman da darajarsu ta kai sama da dala miliyan 500 wanda yanzu haka suna gaban kwamitocin harkokin waje na majalisar wakilai da dattijai suna nazarin su kuma hakan baya daga cikin bukatar dala biliyan 110.5 da da Biden ya bukata don tallafawa Ukraine da Isra'ila. A ɗaya bangaren kuma, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa kwamitin sulhu jiya Juma'a cewa watanni biyu da yakin Isra'ila da Hamas muna cikin tsaka mai wuya. Kuma ya buƙaci da su matsa ƙaimi wajen tsagaita wuta na jin kai cikin gaggawa amma amurka ta hau kujerar naƙi da hakan zai baiwa majalisa damar dakatar da faɗan mutanen gaza na cikin matsala babba in ji guterres dole ne kasashen duniya su yi duk mai yiwuwa don kawo ƙarshen matsalarsu yaƙin da ya samo asali ne sakamakon harin ta'addanci da hamas ta kai ranar bakwai ga watan oktoba a isra'ila wanda ya kashe mutane 1,200 falastina da ke zaune a zirin gaza da ke ƙarƙashin ikon hamas na rayuwa cikin mawuyacin hali fiye da mutane dubu goma sha bakwai akasari mata da yara ne a kashe a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza dubban wasu kuma sun jikata ko kuma sun ɓace ƙarƙashin baraguzan gine-gine labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hare-haren jiragen sama na rasha da kuma munan yanayi sun lalata kayayyakin makamashin ukraine inda suka bar matsugunne 500 cikin duhun rashin wutar lantarki ma'aikacin cibiyar samar da wutar lantarki na ukraine ukrainago ya ba da rahoton cewa yawan makamashin da aka yi amfani da shi yayin matukar yawan da babu kamarsa a ranar juma'a ya dagula cibiyar samar da wutar lantarkin da ta riga ta lalace wannan shine hunturu na biyu rasha tana kai hari kan ababen more rayuwa na lantarki a kasar inda take aika jiragen sama marasa matuka a kusan kowace rana don kai hari akan wuraren samar da wutar lantarki da cibiyoyin rarraba wutar lantarkin a faɗin ƙasar. Yukirnago ya ce wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke gabas ta sake lalacewa sakamakon tsawaita hare-hare da aka daɗe ana yi. Kuma a wasu wurare an rufe wata cibiyar wutar lantarki domin gyaran gaggawa. Wakilan ƙungiyar tarayyar turai sun kulle yarjejeniya kan cikakkun ka'idojin bayanan fasahar AI mai zurfin tunani na farko a duniya sanarwar ta share fagen sa ido kan fasahar zamani da ake amfani da su a cikin shahararrun kamfanoni kamar chat gpt wanda ya sha alwashin sauya rayuwar bil'adama ta yau da kullum kuma ba tare da haifar da illa ga bil'adaman ba wakilan daga majalisar tarayyar turai na kasashe mambobin kungiyar 27 sun shawo kan manyan bambance bambance akan batun da suka hada da fasahar ai da kuma amfani da ita da 'yan sanda suke wajen tantance fuskar masu laifi wannan ya ba su damar sanya hannu kan wata yarjejeniya ta siyasa don dokar leƙen asiri ta artificial intelligence har yanzu dokar tana buƙatar amincewa ta ƙarshe kuma ba za ta fara aiki har sai shekara ta 2025 duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda wani jirgin soji maras matuki ya kai hari akan wasu masu taron maulidi a jihar Kaduna. Toma Wani jirgin sojojin kasa mara matuki ya kai wani hari akan wasu masu taron maulidi a jihar Kaduna. inda aka ce ya kashe sama da mutum 80 sannan wasu gomai kuma sun samu raunuka. waɗanda a halin yanzu suke jinya a asibitin baro dikko da ke birnin kaduna wakilinmu a birnin kaduna isa lol ikara ya turo mana da wannan ƙarin bayani jagororin al'ummar yankin tudun birin sun tabbatar da cewa mutane tamanin aka yi wa sallar jana'iza a lahadi mutanen da makarasa da yawan su kenan nan tamanin nan cikin anguwanmu da na wancan Angon anguwanni biyu ne eh, anguwanni uku ne ma akwai tudun birin akwai ugara akwai sabon gida to ko a waɗanda suke asibiti kuma yanzu kun gano mutum na nawa ne? Mutane 63 da ne zuwa da biyar. To amma duk na asibitin dai babu wani labarin ko wani ya kada da suwa har zuwa daren nan. A yanzu da haka na bar asibitin kenan suna ta yi masa yi. An haɗu ne wurare daban-daban domin akwai wani makoci mu nan ma a nan unguwan Iyako da wanda shi ma yana tunanin yaran shi sun tafi wajen da ya ji abin ya faru yana gare ruga da gudu a shi da ya yana kan mashin yana neman a bashi marasa lafiya bam karo na biyu ya zo ya dagargaza kan shi a saman ma baranda aka dauki kan yau da safe. Bom ɗin ba su ɗaya aka jefa kafa ba kenan. A ba so dai bane an buga na farko misalin karfe tara da wani abu can ta kara dawowa a lokacin kuma mutane daban-daban sun je gudunmawa suna ganin kamar an yi an gama kenan. sa abu yi tsananin mamaki. Masana harkokin tsaro irin su manjuyashin kwamirta da yana ganin bai kamata irin wannan kurakurai su rinka maimaituwa a wannan ƙasa ba. Duba da yadda al'amarin ya faru a bayan filin jirgin da ake tunani kamar 'yan bindiga suna taruwa wannan ba zai zama hujja ga jami'an tsaro ba dalili ko shine shi taron maulidin nan da ake ce ko da da daddare ne ai akwai wuta sannan za a ji sauti yana tashi wanda yake hakan ke nuna in yan bindiga ne ba za su zo gaban su gadi ba tare da suna shakku ba abin da dai hakan yake nuna shine su waɗanda suke da alhakin kai wannan farmaki sun yi kuskure ba su tattara bayanan su na sirri yadda ya kamata ba wannan abu ne wanda yake sun sha faruwa a bangarori daban-daban na ƙasar nan inda za a zo waɗansu lokuta sai haka ya faru sai a ce kuskure ne sai a zo a bincike daga karshe ba wani sakamako da al'umma za su ji ba a taɓa hukunta wani akan irin haka ba sai dai kuma shi shugaban kungiyar jama'at nasarar islam na jihar kaduna farfesa muhammad shafiu abdullahi ya ce duk da damuwar da al'ummar musulmi ke ciki game da wannan iftila'i to dole ne kuma a yi hankali da jita-jita abu ne wanda shike bai kowa daɗi ba amma mu a matsayin mu na musulmi mun tabbata cewa lokacin su ne a wannan lokacin sai dai babu daɗi a duk lokacin da irin wannan ya faru don haka nan mu shugabannin addini da sarakunan mu ya kamata mu zauna mu ja jawo hankalin jama'a kada a yi jita-jita. Da yawan al'umma dai sun dinga zaton sojojin saman Najeriya ne suka kai wannan harin kafin daga bisani rundunar sojin saman ta tabbatarwa da duniya cewa ita ba ta da hannu. Sai kuma ga gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da cewa rundunar sojan ƙasa ce ke wani aiki na kakkaɓe 'yan bindiga a yankin kafin wannan ibtila'i ya faru. kamar da yadda mukaddashin kwamishinan tsaro na jihar kaduna malam samuel aruwani shaida wa manema labaru a garin kaduna ba wai abu ne wanda ya faru da gangan ba su sojan ƙasa suna ayyuka ne na musamman na farautan 'yan ta'adda to akan wannan aiki ne wannan abin eh, ya faru wanda bai mana daɗi ba shi bayan allah ne mutanen mu ne wanda ba su ji ba ba su gani ba da yawa daga cikin sun rasa rayukarsu wasu kuma sun ji rauni rundunar tsaron najeriya ta ce jirgin soji maras matuki da ya kai hari akan wasu fararen hula a jihar kaduna ya kai harin ne bisa rahotannin sirri da aka samu akan kai komo irin na 'yan ta'adda a wannan yanki daraktan da ke kula da sashen tattara bayanai na irin gamar da dakarun najeriya ke yi major general edward buba ya faɗa a wata sanarwar manema labarai cewar bisa shawagin tattara bayanai jirgin ya lura da kai koman 'yan bindiga daɗi a yankin ligarma wurin da dama can an san matattara ne na 'yan bindiga daɗi kazalika jirgin maras matuki ya kuma lura da yadda wasu mutane ke gudanar da harkokinsu tamkar da irin 'yan bindiga daɗi sannan sai aka ga wasu 'yan bindigar da suka tattaru a wuri guda suna kara matsowa da hakan kuma ka iya zama barazanar tsaro wannan ya sa aka ɗau mataki nan take domin kar abin ya shafi fararen hula manjo general edward buba ya ce sautari 'yan ta'adda sukan saje da fararen hula domin in an kawo masu farmaki abin ya shafi hatta fararen hulan abin da ya ce ana iya kokari don bambance tsakanin 'yan bindiga daji da kuma fararen hula general edward buba ya ce rundunar sojojin najeriya na ganin rasa ran farar hula ɗaya yayin duk wani farmaki nata a matsayin abin da bai dace ba sannan ana kokarin kiyayewa to sai dai kuma kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya wato Arewa Consultative Forum ta ce lalle fa a gudanar da bincike na keke da keke. Farfesa Mohammed Tukur Baba da ke zama kakakin wannan kungiya ya mun karin bayani. Da takaice ina iya gaya ma mu mun ce wannan abin ya faru ne laifin su sojoji ne. aka ce an yi amfani ne da na'ura mai aikin kansa ya yi tsammani mutanen nan da suke 'yan ta'adda ne mu kuma duk ga bidiyo da sauransu da muka gani taro ne na yara ƙanana in har su sojojin najeriya ba za su iya ɗauka tara bayanai da zai nuna musu haka ba abinda kuma ake yi gaskiya su da tsari na tara information kenan zan ce wadda zai gaya musu ga abin da yake faruwa ga 'yan ta'adda ga kuma ƙauyawa mu abin da muka gani da muka ji an kashe fiye da mutane ɗari kuma in ka duba hotuna za ka ga kusan kashi takwas a cikin goma na jama'a da suke wajen yara ne ƙanana mata da maza wannan ba yadda za ka kalli mutanen nan a taron nan ka ce musu 'yan ta'adda ne ba su kama da 'yan ta'adda mu ba mu ga wani yana rike da ko sanda ba balle a ce bindiga yana tafiya wannan maganan bai yi ba masanin tsaro dr yahuza ahmad getso na dasa alamar ayoyin tambaya guda biyar abu na farko shin wane ne masu aikata waɗannan laifuka waɗanda ake cewa masu fashin daji ko kuma waɗanda ita hukumar sojoji take cewa Eh, guri ne da suke aikata waɗannan laifuka abu na biyu menene dalilin da yasa ba a ɗauki matakin murƙushe su ba tsawon lokaci har aka rika samun irin waɗannan kurakuran a jihar borno da jihar benue da jihar nasarawa da jihar katsina da kuma jihar niger abu na uku ina matsayar talakan najeriya yake wanda waɗancan hare-hare da aka kai a baya an kafa kwamitoci na bincike amma har zuwa yanzu ba a sake jin ɗuriyar ina maganar wannan bincike ta kwana ba ballantana a yi abin da ya kamata abu na biyar duba da cewar masana tsaro masu bincike da ta'ammali da bayanan sirri kwararru gogaggu waɗanda duniyar afirka da kuma duniyar kasashen asiya da duniya ta yadda da cewar masana ne a fuskar tsaro ire-ire na da makamantana menene dalilin da ya sa ko da wannan lokaci muna faɗa muna maimaitawa cewar su fa waɗanda suke aikata laifukan nan ba ɓoyayyu ba ne kuma ba ɓoye suke ba kuma an san su kuma ana da masaniyar a ina suke sannan kuma mun sha faɗar cewa idan har gwamnati da hukumomin tsaro ba san inda suke ba mu za mu iya musu jagoranci zuwa guraren da za a iya kawo ƙarshen wannan abin sai mu tambayi menene dalilin da yasa har yanzu duk da irin sharhi da bayanai da hujjoji waɗanda muke gabatarwa har yanzu ba a iya an yi abin da za a iya fidda ai daga rogo ba ake tarara gefe ana kaiwa fararen hula har-hare na babu gaira babu dalili wanda abin allah wadai ne kuma abin takaici ne irin waɗannan abubuwan su rika faruwa a ƙarƙashin hukumomin tsaron najeriya musamman kuma ƙwararrun sojojin da ake tunanin cewar su ne ya kamata su samar da tsaro a ƙasar saboda haka in muka kalli wannan za mu ce akwai haɗari matuƙa ga makomar tsaro a najeriya bayanan dai da rundunar tsaron najeriya ta bayar a cewar kungiyar tuntuɓa ta arewacin najeriya wato acf na ƙara gaskata matsayinta a cewar kakakin acf ɗin farfesa muhammad tukur baba na tsaro abinda ta bada gaskiya ya kasance yana gaskanta abinda muka ce ne lalle wannan ba su yi amfani da labarin asiri ba sun yi ne kawai a bindiga daɗi na biyu kuma ya nuna cewa gaskiya ba su ji tausayi ba duk mai tausayi ba zai fito da irin wannan bayani ba suna cewa mutanen ne ba su gaya musu za su yi za su yi wannan taro ba saboda allah yara ƙanana in ka duba mata da maza su ne za su nemi soja su gaya musu wato ana gaya mana babu sojoji masu tara labaran asiri a cikin jama'a a kusa da ƙauyuka na kusa da babban garin kaduna haba jama'a wannan abin bai kama hankali ba abin da suka yi nan kuma ba kyau ni ina jaddada abin da muka faɗa ne lalle a yi bincike lalle a cire shi babban jami'i na soja na one division a kaduna don a samu a yi bincike sahihi binciken nan kuma mun ce a hada da gwamnatin kaduna da kuma ƙauya wannan jama'an ƙauyen nan da aka yi musu wannan abin a bar su su faɗi lalle abin da ya faru ba wai a yi shi a cikin asiri ba wannan ba daidai ba ne sam sam sam ba yau sojojin nan suka fara irin wani soja sojojin najeriya suka fara irin wannan ba an yi a benue an yi a adamawa an yi a nasarawa haba har yaushe za a ci gaba da har yaushe za mu ci gaba da biya da rai da irin wannan abin nan na rashin iya aiki na sojojin najeriya kowa kenan zai ɗauki alhakin wannan hari kuma menene abin da za a yi yanzu ga masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso. Wanda zai dauki alhaki hukumar da ta kai wannan hari wanda wato jirgin ta mara tuki mara matuki in ma gaskiya ne ita ce ta kamata da wannan mataki. Hukuncin da ya kamata gwamnatin tarayya ta yi shine kamar yadda na ce a maida wannan gari ya zama sansani na samar da jami'an tsaro da kuma wato wata hukuma ta bincike akan al'amuran tsaro domin girmamawa ga waɗanda aka rasa. Da Sannan kuma a samarwa da su waɗannan al'umma matsuguni na wanda ya kamata da kuma kai su asibitin da ya dace ba a basu a asibitin barau sannan kuma a tabbatar da cewa da suka rasa rayukansu an biya diya bayan biyan diya a gina wa dukkanin mutanen garin wani matsuguni na musamman domin girmamawa da kuma wato rage musu kaifin raɗaɗin al'ummar da suka rasa. Bugu da ƙari daga bisani kuma an sake samun waɗansu da suka ƙara rasa rayukansu kamar yadda waɗannan mutanen ke shaida wakilinmu Isa Lawal Ikara. Uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu ke shaida wa duniya cewa wasu daga cikin cikin waɗanda ke jinya asibitoci ma sun ƙara rasuwa. Raina ta mun rasa ƙannai mun rasa yayi gaba ɗaya kawai an takaita mu yayana su goma sha biyar saura shi kaɗai ne zai wannan jinjira. Wannan kuma rugu-rugu ne. Allah kuma kuma da tsayen za mu da rayuwa. Ma kai mafa asibiti yanzu kuma sun ma ƙara rasuwa a asibitin yanzu ma wata daga wukara an ce ta rasu wani ma na sabon gidan mu an ce ya rasu. Sunana Masaudu Muhammad akwai yara na guda guda biyu wanda suka zo wajen wannan maulidin su ma duka Allah ya masa rasuwa kida duk kawunan su ya ne daga ga kwanya yana zuba ban san lokacin da na gama kuka ba za ka ga nama ko ina guntu guntu kan wani ma a sama kwa naman yara za ka gani ko ina nan cikin kudin da ka gani duk za ka gani duka ba sunana Aisha Jibril ban da miji saboda wannan maulidi da aka tara aka kashe mani ƴaƴa yanzu kwaran ɗa ba ni da shi daga ni sai ni ni kadai ce tsurun kuma miji ya rasu ƴaƴa sun rasu wurin wazan yayin kuma da muke naɗar wannan shiri ne muka samu labarin babban hafsan hafsoshin rundunar sojan najeriya laftanar general taurid lagbaja ya isa birnin kaduna domin yin ta'aziyya da kuma ban haƙuri. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma abokan aiki na isa lawal ikara sai solomon abu wanda ya daidaita mana sauti sunana hassan mai kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya to a gaida malam hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da gidan rediyon Landmark FM mita tisa-in-da 90.5 Kwantagora a jihar Neja. Tare da ni Yusuf Mustapha Batsari. A yau a cikin shirin muna garin rijiyar na gwamatsi ɗaya daga cikin gari mafi shahara a tarihin masarautar mai sudan na Kwantagora da ke karamar hukumar Kwantagora a jihar Neja, Najeriya. A cikin shirin muna tare da Malam Abdullahi Sarkin Hausawa kuma ɗan Galadiman ɗali. don jin taya aka kafa garin rijiyar na gwamatsi da kuma wanda ya kafa ta tsawon shekaru 200 da suka gabata. To ita dai rijiyar na gwamatsi abinda asalinta suna ainihin garin ga ta ɗali kuma suna take na gargajiya. To a lokacin nan zamanin kakanninmu da suka zo na gwamtse zo ya cimma kakanninmu a saman tsaunin nan ya sansani a nan. A fuske ba mu labari iyayenmu da ya sansani a nan to sai wannan rijiya ta kasaita ga hannun na gwamnati rijiyar na gwamnati ne shi adda ita ana nan masausan gora a zamanin na iya yan doka kenan a lokacin nan masausan gora ta zo aka masa galuwa aka kewaye ta bayan sun kewaye rijiyar nan suka gaje kuma ruwan sama ganye na zubo mata zamanin firiniya jikan na samar Bello a zamanin shi aka so buga kwano a rijiyar nan daga lokacin na Hafisa Abdullahi mai ta yau toran kawon nan masarautar nan ba su watsa da ita ba su karki abin nan tsakani da Allah mun kuma gode ba al'amarin su san ba su walakata da ba su sanin asali sun rike ta yadda ya kamata ita ne rijiyar na gwamatsi kuma ainihin ita asalin nan dama usalle alallahu mashanga kyau lokacin kakanninmu kenan nan suke zuwa su taru tun lokacin tun da dundumi wasu wata ruwan sararin suke taruwa sadauna a nan ganin muka san shi sauran dukkan manyan nan kama saboda rajin rijiyar ga kuma da muka san su ya zo nan zai tsaya mai martaba lokacin nan ya zo nan ya tarbe su mu ma mu gan su sai ban hannu sai su na mutunci ko su koma kwalta gora lami lafiya. wannan gari ta ya samo asali musamman ta fuskan yawan jama'a tattalin arziki da kuma al'adu. kamar yadda ya samu asalin jama'a to kasan ikon Allah ba wanda sai ya gane shi ko kuma ya kure shi sarasa Allah ya kawo mana jama'a gwargwadon hali kuma ana zama da su lami lafiya kuma girma da arziki kuma kullum ana ci gaba kuma ainihin yawanci duk dai wuraren ga wato ba dai gari safifi wanda za ka ji a ta iri da gwaji ina sha an Allah da in garin makka kake yau kai bayan iri na gwamnati in wani aji ɗaya bai ce ka ya santa gwamnati a ce ka ya santa. Malam Abdullahi dai ya ƙara da lissafa mana sarakunan da suka mulki garin rijiyar na gwamnati tun daga lokacin da aka kafa ta har kawai zuwa yanzu. A nan garin ta ɗali rijiyar na gwamnati sarakai wanda muke da su akwai sarki ɗauki eh, imari sarki na san kani daga sarki kinama sai sarki gulama daga sarki gulama sai sarki haliru daga sarki galba sai sarki baushi sai sarki mala isa saboda haka su takwas ɗin nan sarakantan ne da suka shuɗa allah da ikonsa da yaddan kwasan kwanta gora yau rijin na gwamatse sai ta samu wani ci gaba wanda muka ƙara jin daɗi ta tuna da mu ta ba mu dagaci shine malam isa yanzu dagaci ne muka samu ashe ko alhamdulillah rijina waduwa ai ko alhamdulillah mun ko gode eh, wasu kabilu ne mafi rinjayi a ita wannan gari to ainihi da abin da take nan asalin ta ana ce mm, basawa amma sassalan su katsinawa amma basawa ne da salin abin da ke kai ha musu baya ga ita wannan rijiya ko shi wannan gari yana da wani tarihi na musamman musamman a bangaren yaƙe-yaƙe na baya san da ya faru Abin da kakanninmu suka ba iyayenmu labari a zamanin yaƙi imalin gargaji na gaya muku shi ma da dama makaɗin inda aje yaƙin to in aka tafi yaƙin nan lokacin nan sai mashi sai takobi ake zuwa yaƙi shauran wasu makamai irin mufin dubobi haka lokacin nan ba sai aiki da shi ba wasan daɗi ba sai wa'annan kamar an aka tashi an ce za a je yaƙin nan shi sai da ganga saboda gangan nan ta ya buga ta kowane namiji da hankalin shi ya tashi an ba wani yaƙi ne ya je ba shi bai kwanta ba sai an je da shi wani yaƙin nan a yi bakin abin da za a yi a yi kuma su yi lafiya ko su dawo lafiya abin da ake ba mu labari to kuma suka ba mu labari tun da yadda aka ɗebe su aka taimaka yaƙi aka taimake su ba yaƙi nan suke nasara na gwamnati ne na gwamnati yakan ɗebi zarumawa ne a lallawa macen ga ta tsali usalli dai kan ɗabi wanda a mazaje ya tafi yaƙi da su aka je kuma su ci gajiya su ke nasara saboda darajar wannan dacijin da Allah ya ba na gwamnati an ba mu labarin haka to koya zaka bayyana dangantaka tsakanin ku da sauran garuruka da ke zagaye ko kuma suke makwabtaka da ku a wannan waje to kaman garuruwa eh alakan ku alakan mu eh. akwai usalle kambari ne akwai uce ubasawa ne akwai alallahu basawa ne akwai macanga basawa ne kuma tsakanin mu da su girma da arziki ake makwabtan juna muke kuma yan uwa muke to akwai wasu matsalolin da ita wannan gari yake fuskanta akwai matsaloli gwargwadon hali kaga dai akwai makaranta na boko boko karama ce hmm. inda hali muna neman masarautar ta taimaka muna mu samu sakandire suka ci babin hmm. muna neman mu same shi inda hali a taimaka muna saboda darajar na gwamatsi saboda ugansa saboda kuma su masassan kwaldogoron da ta rike ta to lalle mu ba mu da wani alhurma wanda ya wuce mutanen masautan gora ta rike mu tsakani da Allah ba ta da mu ba mu kuma muna nan muna neman Allah ba mu ikon za mu yi mata biyayya garin rijiyar na gwamatsa dai gari ne da ya shahara fannin noma da kiwo sai dai a yanzu ya samu nakasu sakamakon matsalar kalubale irin na tsaro da ya addabi yankin inda ta buƙaci gwamnati ta sake duban su da idan rahama domin ci gaba da harkokinsu kamar da suka saba na noma da kiwo. Mu mutanen karkara an so samu ne, ai ba muki a taimaka mana da zuwa taki na noma a taimaka muna kuma mabiya na duk talakawa ne abinda za a ci mana yanzu gwargwadon hali saboda wata matsala da Allah ya kawo matsalolin nan ya watsa ma wani mutane yanzu aka rabin garin ma dan ba na cikin garin rijin da gwamnati ba nan ya wuce biloyin mu duk sun waƙi sun kuma cikin garin kwanta gora kuma a zo a tsorace a koma a tsorace wannan fitina ba kaɗan sha muna kai ba muna roƙon arziki muna roƙon manyan nan masautan ku da ƙara taimaka ta ƙara mulkin ta ƙara taimaka mana cikin darajar da Allah ya mata saboda darajar Ibrahim na gwamnati. A ƙarshe sarkin Hausawan Rijiyar na gwamnati ya jaddada buƙatar gwamnati ta taimaka da inganta musu makarantar mata da kuma gyara musu babban masallacin garin da suke gabatar da ibada a ciki. Akwai makaranta na mata a taimaka muna akwai sauran masallatai wanda ike ruwa ma suke yi wasu abin ba haka ga wata sabon da 'yan siyasa suka yi muna yanzu haka in ruwa ya faɗo a nan shago ake zuwa a yi kallon limamin wurin ba ba wurin ruwa zuba ya kai to inda hali muna neman arziki a taimaka a da gyaran shi to bayan kammala jin tarihin kafuwar garin rijiyar na na samu damar tuntubar shugaban karamar hukumar kwantagora honorable shehu s power akan ko yana da masaniya akan matsalar da ke damun al'ummar garin rijiyar na na batun makarantar mata da kuma gyaran masallaci ga abin da yake cewa. Eh mun san wannan korafi amma kamar farin shinge in ka duba da ba su da ainihin primary health care wanda yake shi mun nisa kusan abin da ya rage kamar bai wuce fenti ba to insha Allah wannan korafin muna sane da shi in Allah da wannan abin da ya rage mana bai da yawa kaɗan ne don kusan bai wuce fenti abin da ya rage ba to mun gama shi za mu kuma ga yadda za mu koma mu ɗauki wani abu a kai to masu sauraro a nan shirin ya kammala yanzu a madadin malam abdullahi sarkin hausawan garin rijiyar na gwamatse kuma ɗan galadiman ta ɗali da gidan rediyon muryar amurka yusuf mustapha batsari ke cewa mu kasance lafiya. to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci sha bakwai 1725 da kuma sittin ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita ɗari da da biyu 200.5. Baya ga haka, A koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da saloman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.